kai rara kai rara yanzu da rashin mutunci aka yi suna a gidanka kuma ɗa namiji aka samu na kasa kunne na ji wani suna aka sa sai na ji wai don cin mutunci don wai kai wai kai kai wai kai shida ne sai ka samu sunan wannan mutumin ko kama tsallake garin nan raini ne ah, ranka Allah ya wuce zuciyarka wannan suna ba mm. na banza bane ba a wasa wannan sunan na da daraja mm. kuma wannan sunan daraja sai yasa ne koyi da umma ta kwara da Allah ya ba na ce babu sunan da ya tantance samu irin wahali. dawo da magana kamar kace da kace wannan sunan ne kadai wannan sunan na da muhimmanci eh. na da tara saboda me wannan sunan adali ne to kai ina son daya na yayi koyi da me wannan sunan to albishirin ka bari ga maka ta magana akwai suna guda biyu da suka gagare ka wanda ko dole ka girmama su ka sa sunan mahaifinka ne ko ah. ka sa ko kuma ka mai da nan ne gari Allah ya baka nasara rana na farko da aka haifa ai ma'aikata na yau ta fara to me garin fa ah, ne a banza nake ba a a ah, hmm. bari ya fada yalla bai ka dana faɗa ranka dade hmm. wannan ayi hakuri ai wannan addu'a Allah ci gaba idan Allah ya bada gaba ai ma shikenan shike za ka ji ka tsaya daga ta addu'a za a yi ka sake kira malamin nan da yi maka sunna na fahimce shi yalla bai eh. kai ya raina kai ne baka da hali mai kyau me sauki ne wannan na yi mashi hakuri na yafe baka to saboda gaba yanzu ka kira malaman nan su taki dawa a canza suna a ranka daɗe wannan hanzari ba gudu ba ba a canja wato tuwo suna saboda mai sunan nan adali ne ina son ɗana ya koyi da mai wannan sunan don haka na riga na bar wasiya ko yanzu an lara mata ba za a canja ba an yi wa ɗana hudu ba da buhari ina kan jarara yalla bai tambaya ɗaya zan ma ina kake rara gani nan a gaban ka sunan mai garin ne babu kyau ko ko a'a mai garin ne bai da hali sai a gaya mun sunan da nayi wadana aka yi wadana hudu ba da shi bai da kyau ko ko bai halatta a saka masa ba ni sai a gaya mun eh lalle ka kusa barin garin nan to a barin gamshi barin gamshi mm, da kyau mm. in kai maka ranka dade ban tabi numfashin ka ba ah, ah, irin eh. mulkin da ake mana a garin nan na zalunci to ba na bukata na ayi wa dana takwara saboda ya gaji mai wannan sunan mai wannan sunan ba zai taba yadda ana mana mulkin mallaka a nan garin ba mulkin zalunci ana cin mutuncin mutane Allah taimake ka sanin darajar dan adam sanin darajar dan adam ya sa na ce zan yi wa ɗana takwara da mai wannan sunan adali ne ba zai taɓa bari a ciwo talaka mutunci ba a ko ina ne